Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 25. A jamhuriyar niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa mai alli Jiya Juma'a, Sakataren Tsaron Amurka Ash Carter ya ce sojojin Amurka sun kashe Abdulrahman Mustapha Al-Kaduli, ministan kudin kungiyar ISIS wanda kuma shine yake kula da harkokin kasashen waje na kungiyar. Mr. Ash Carter ya ce sannan a hankali suna kawar da wakilan majalisar ministocin ISIS. Mr. Carter bai faɗi ba daɗa ko Al-Kaduli wanda kuma ake kira Alhaji Imam an kashe shi ne a Iraq ko kuma a ƙasar Siriya. haka kuma bai faɗi ko harin jiragen saman yaƙi ne suka kashe imam ɗin ko kuma an kashe shi ne a sumaman da aka kai ba jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun ce alkaduli yana shirye-shiryen kai hare-haren ta'addanci a kan ƙasashen yammacin duniya a farkon shekarun 2012 aka sako alkaduli daga wani gidan wakafin ƙasar iraq kuma amurka ta yi tayin ba da tukwicin dala miliyan bakwai ga duk wanda ya bata bayani dangane da alkadule. Shugabar kasar Kosovo Atifeti Jagjaga ta ce kasarta ta ƙara zage dantse a yunkurin kama 'yan kasar waɗanda suka zama mayakan ƙasashen waje da ƙungiyar ISIS a Siriya ko kuma Iraq. Shugabar ta yi wannan furucin ne a lokacin da ta kawo ziyara sashen Albania nan muryar Amurka. Shugaba Atifeti ta ce a yayin da a bara aka gano cewa mutane goma sha uku daga Kosovo sun shiga kungiyar ISIS babu wani ɗan ƙasar da ya shiga kungiyar a bana. Ta ce ƙasar Kosovo ita ce ƙasar da take da sihin wato tsarin 'yan sanda a yankin kuma ta kama 'yan ƙasar da dama waɗanda suka shiga cikin kungiyar ISIS. ɗaruruwan matasa daga yankin Balkan sun zama mayakan ƙasashen waje a Siriya ma'aikatar harkokin cikin gidan kosovo ta ce kimamin albaniyawan kosovo 320 ne suka shiga kungiyar isis kuma kimamin 60 daga cikinsu sun mutu a syria a can kasar belgium kuma lauyoyin gwamnatin kasar sun ce yanzu haka suna tsare da mutane uku a sakamakon sumaman ayyukan dakile ta'addanci da aka gudanar a birnin brussels hukumomi sun ce an kai sumaman ne a saboda kama wani bafaranshe da aka yi a birnin Paris ƙasar Faransa ranar Alhamis. Ana tsammanin cewa shi wannan bafarancin da aka kama yana ƙulla maƙarƙashiyar kai sabon hari. Haka kuma ofishin lauyan gwamnatin Belgium ya ce masu bincike sun yi amfani da gwaje-gwajen kwayan halitta na gado da ake cewa DNA da Turanci domin tantance ko Jim Lacracho yana ɗaya daga cikin masu harin kunar baƙin waken da ya tarwatsa kansa a filin saukar jiragen saman birnin Brussels a ranar Talata. Haka kuma an danganta Najim da hare-haren da aka kai a ranar 13 ga watan Nuwamba a birnin Paris da mutane 130 suka mutu. Jiya Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya je birnin Brussels domin yin shawarwari da jami'an Belgium da kuma shugabannin Turai aka hare-haren. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a jami'an ƙasar Afghanistan suka ce masu harin ƙunar baƙin wake na ƙungiyar Taliban sun kashe General Khan Aga da mai tsaron lafiyarsa a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. 'Yan bindiga guda uku da suka makala nakiyoyi a jikinsu ne suka shiga gidan General Khan da ke gundumar Dant a ranar Alhamis da daddare. 'Yan bindigan sun yi shigar burtu domin sun shiga gidan ne a matsayin baƙi. 'Yan bindigan sun buɗe wuta kafin suka tarwatsa kansu ko kuma aka kashe su a musayar harbe-harbe da jami'an tsaro. Ƙungiyar Taliban ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin, yayin da mai magana da yawan ƙungiyar yake faɗin cewa masu harin ƙunar baƙin waken ƙungiyar guda biyu ne suka kai wannan hari. Hukumomin ƙasar Ukraine sun ce jiya Juma'a suka gano gawar ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare sojojin Rasha da ake wa shari'a bisa zarge-zargen yin ayyukan ta'addanci. Lauyan mai suna Yuri Grabowski shine ke kare Alexandra Alexandrov wanda aka kama a watan Mayun bara bisa caje-cajen ta'addanci da suka kunno kai daga rikicin neman a ware a gabashin ƙasar Ukraine. an gano gawan mr gabrowski ne an binne kusa da birnin kiev an yi zargin cewa alexandrov da wani soja suna cikin rundunar sojan rasha a bara a lokacin da suka tsallaka kan iyaka suka shiga ƙasar ukraine rasha ta musanta cewa da hannunta a tsallakawar da sojojin suka yi zuwa ukraine kuma ta ce sojojin biyu sun bar aiki a rundunar soja ta musamman kafin suka tafi zuwa fagen daga don raɗin kansu. To amma sojojin sun ƙaryata ikirarin Rasha maimakon haka suka ce har yanzu suna cikin rundunar sojan Rasha. A ranar biyar da ga wannan wata na Maris, Grabowski ya ɓace. 'Yan sanda suka kama mutane biyu don dangane da ɓacewan nasa. Ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ne ya kai masu bincike wurin da aka binne gawan shi Mr. Grabowski. Malamin 'yan shiyan Iraq Muktada al-Sadar jiya Juma'a ya barazanar ƙara kaiman zanga-zanga idan Firaministan ƙasar bai ƙaddamar da sauye-sauye a majalisar ministocinsa ba. Malamin mai tasiri ya gabatar da wannan saƙo ne ta wani wanda ya wakilce shi wajen huɗuba da dubban 'yan ƙasar Iraq ɗin suka halatta a birnin Bagadaza. Muktada al-Sadar ya buƙaci prime minister Haidar al-Abadi da ya tunkari cin hanci a gwamnatinsa ya maye gurbin ministocinsa da wasu waɗanda ba su da alaƙa da siyasa kan makon gobe. A duk mako makoya bayan al-Sadar sukan yi zanga-zanga domin matsawa gwamnatin lamba ta aiwatar da canje-canje. Prime Minister Abadi ya bayyana damuwar cewa zanga-zangar za ta jawo wa matakan tsaron Iraq barazana. To amma har yanzu bai kaddamar da sauye-sauyen da ya gabatar da shawararsu a watan Fabrairu ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Now I know what I did to you was wrong. Please, darling, forgive me. Think of the good time we had before. Beautiful woman, give me one more chance. losing you to somebody jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku halima da fatan cewa an waye gari lafiya lafiya lamala iro kin san abin da ya faru a makon da ya shige da na yi balaguro da kika yi balaguro kin san abin da ya faru kuwa a'a ai mun tada tsimin dattijai saboda ranan ana sanya a bari ya huce wato na ji waya ya fi abin da ya fi <laughs> mutane suna kira wannan wakan ma ina ga shine na ce to bari yau mu najeriya najeriya ma akwai tsoffin waƙoƙi da aka yi da suka yi tashi sosai kamar wani waka ta cloud 7 mai suna beautiful woman ni ban san wakan nan ba eto amma da ya kamata cikin saboda wannan waka mata ta yi abin nan kwakwalwa ta ba ta tuna na ma taba jin wannan waka to watakila dai watakila kin manta ne watakila kuma iyakacin ta dai Najeriya bata tsallaka kan iyaka ba a lokacin to bari bari zan shi akwai akwai wata wakar bongos ikwe za mu zo mu sanya watakila ko za ki iya tuno wannan waka to mun karkada kunnu halima To Malam Iro kamar da muka saba dai za mu miƙa gaisuwa watan alheri da kuma sada zumunci da ma sauraron wannan hili na abari ya huce da horko ga gaisuwa zuwa ga dan malikin wandi na harko Yakubu Umaru wandi na asibitin koyarwa na jihar Bauchi da fatan yana nan lahiya. sai kuma wata gaisuwa zuwa ga rashidat ahmed malamar makaranta aliman katagum a jihar bauchi da kuma gaisuwa da fatan alheri zuwa ga hajiya hawa garba biryal wadda ke da maturu wadda kuma muke yi mata aziyar rasuwar ma'aihinta Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ya sa ya huta su kuma Allah ya ƙara dangana ya sanya zukata amin sun amin amin sun amin ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Rijau a jihar Naija da wata yana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga 'yan uwa kuma abokan aiki isa lawal ikara da muhammad ibrahim kwari waɗanda suka samu karuwar 'ya'ya maza yawwa dan mm, isa yawwa wajen eh, isa lawal ikara ya samu ahmad shi kuma muhammad ibrahim kwari ya samu al'amin allah ubangiji ya raya ya ɗaya ba amin su amin ga wata gaisuwa zuwa ga alhaji musa husaini mai unguwa kuma ma'aikaci a rediyon haɗin kai a magarya kitari ƙasar jamhuriyar niger da gambo ko kuma ɗan gambo mai atamfa gumel da antaru mayan ƙarhe a magarya da gambo tayar a magarya da Maman Salisu Sa'idu a unguwar Nasarawa Magarya da Alhaji Mamuda Galadima mai kantin sauki a Magarya da Yakuba Ganye Mallamawa Dingas sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Tela Sale Kuntaru Baure jihar Katsina wanda yanzu haka yake ƙasar Saudiya. Da wata yana nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga Safwan Adam da Kabiru Babandi da Shehu Adamu Rijau da jamilu Hassan Dutsen ma da Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina da Haruna Bibi Waitar Masuwa da Hajiya Hauwa Baba sai kuma Muhammad Bashir da watan duk suna nan lahiya. To Halima gaba sai gaisuwar Justice Abdullahi Manzo Faki tare da Shu'aibu Sarkin Fulanin Facebook sai Muhammad Mai Kaset Cross kawuwa na yankin karamar hukumar Kukawa a jihar Borno. sai gaisuwar salisu alhaji azare tare da kasim dan malam bawada sai adamu aliyu ungulde tare da ahmed saha sai nura umar manya-manya tare da ibrahim isa barbaris sai abubakar sadiq kafin soli tare da ajiya maina idrisa na fika sai abdullahi sida aliyu tare da abdullahi liman sirko sai amin muhammad bashar tare da aliyu muhammad birnin kudu sai buhari sa bailey tare da yahuza shafi'u giwa sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga shugaban majalisa bari ya huce na facebook wato ismail umar bima mai gombawa muna taya shi tare da dukkan yalansu ta'aziyya ko kuma in ce muna alhini na rashin da suka yi na wato na na hafsat da fatan allah ubangiji ya ji kanta da rahama allah ya sa ta huta amin ya allah dan ban gaisuwa zuwa ga hajiya uwani abubakar yola sai kuma gaisuwa ta fata alheri zuwa ga alhaji aminullah umar wanda a yau asabar din ake naɗa shi a matsayin magajin garin gwandu tare da mai girma marafan birnin keba alhaji muhammadu bello bello marafa wanda shi ma yau ake naɗa shi dukkan sa fada mai martaba sarkin gwandu da ke birnin kebbi da karfe goma na safiya allah ubangiji ya taya su riko muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga iyalan yazidu bala alhassan controller prison wato controller na gidajen kurkuku a birnin kebbi wanda za a daura auren ɗiyarsa wato ramlatu yazidu bala alhassan da angonta aminu bello suma a yau din nan a kofar gidan ya ziru bala alhassan da ke shiyar badariya a birnin kebbi da karfe goma na safiya allah ubangiji ya sanya alheri sai dan bangai gaisuwa zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka ta ƙasa wato zaidu bala kofa sabuwa ba wai akwai tsohuwar kofa ce a kebi ne ake ce kofa sabuwa eh to wai sani da bari da in yi shuru da na so in ce na ji labari zai yi amarya a nijar amma bari in yi shuru ka in hada shi hada da uwar gida da amarya sai da kika hada shi tukunna zaki je ki rufe bakin ki an kullure na yana yawan zuwa nijar. <laughs> to ke dai ba kya so ya je Nijar ki ce ba kya so ya je Nijar an da gaskiya saboda kasan san tsiyan maza yanzu ko tsamse su ji ayi rai ba su san daga ina ba saboda haka ni dai ku tuntubi Zaidu Bala a to ke dai kawai dai saboda yawan zuwa Nijar din da yake ne kawai to ba bari mu rufe da mika gaisuwa za ga Alhaji Musa mai nama na Babaldu da iyalansa ina gaida takwarana da fatan dukkuna nan lafiya kalau halima ga wakar da nake faɗa miki ta bongo sikwe ban san ko kin san wannan wakar ba no more water in the well ita na sani <laughs> Gotta keep right on searching till I find nothing good comes easy. This I know. Gotta keep right on searching till I find that I've been searching for, oh true love. Gotta keep right on searching till I find nothing good comes easy. This I know. Gotta keep right on searching till I find. Man, I've been trying hard, mighty hard to find true love. But as yet, I ain't had much luck. But I'll keep trying till I find. You know, the Bible said, if you seek, you will find. Ain't no doubt, Papa must be right. Well, I'll keep right on with my search that I've been searching for, for oh, true love. Gotta keep right on searching till I find. Nothing good comes easy, this I know. Gotta keep right on searching till I find. Yes, I've been searching for, for true love. Gotta keep right on searching till I find. Nothing good comes easy. halima kika ce waka da kika sani ta bongos <laughs> eh, wato waka sa ta more water eh mana ba mu iya mm. ingilishi ba mu ka normal water in the world. <laughs> water no menene water don water don dry yeah water don dry <laughs> mu da kawai mu iya wai mu ke san waɗanda aka tada musu tsimi man cewa ne ma an faɗa miki ba wai dattijan mu na Najeriya ba ne mm. na tsammani Leo ma dai watakila tun da na gaira kada. Wai oho na so na ina mm. aza satin da ya wuce kake magana. A'a mm. na kamar cikin wannan satin zan ce kawai wannan sati da muke ciki a yanzu. Kaga ladan ayawa. Ladan <laughs> Ibrahim ayawa waka tsakani da Allah yayi nace a'a. saboda ya tuda eh, saboda ya tuda bongos ne da ji wannan waka lokacin da muke muke kakkade <laughs> rumbu muna neman wakokin da za su shigo wannan asabar din da ladan ya ji gaba ɗaya sai miki oh ni kuma kai zan tsokana amma wata hausa lokacin da kuke burka ka babur hajjos <laughs> ku je ku kallo ku yi kallo ku koma <laughs> bauchi wai ah, labarin me kike tafi da shi Wani labari ne wanda Aliyu Muktar Kwalli ya hmm. rubuto, wai wani zakara ne suka kulla abota da zaki. Sai zaki ya ce duk sanda ka ga wani abu zai cuce ka ka haye kan bishiya ka kira sallah ni kuma zan zo in taimake ka. Wato hmm. kiran sallah nan dai shine kamar signal mhm. cewa ga wani abu. Yawa to nan wata rana sai zakara ya karo da dila sai ko yayi tsalle ya haye kan bishiya ya kira sallah. <laughs> Eh, sosai. Hmm. ya kira sallah ya ya haye kan bishiya ya kira sallah sai dila ya ce to sakko mana mi jam'i mi mm-hmm, jam'i eh, <laughs> in cinye kama <laughs> eh, sai zakara ya ce to to dan jira kaɗan liman ya zo mm. nan take kuwa sai ga zaki mm. sai dila ya kwasa da gudu <laughs> sai zakara ya ce ah tsaya mana ga liman nan sai dila ya ce a'a wannan ba dan mazhaban mu bane kuma da ganinsa ba dan halul sunna bane daga wani wuri ya fito eh, <laughs> mm. daga na san daga ganin gashin bakin shi ya san cinye shi zai <laughs> wato gaba da gaban ta kenan <laughs> haka ne mm. eh, to ina jin watakila za mu dasa birki ne ko kuma dai wani labari ne kika a wannan a wannan kuma adam a eh, adam gashuwa ne ya aiko wannan labari wai wata mm. mata ce da mijinta mijin ya samu kuɗi sai ya siyo kaji aka yi farfesu daga cikin kajin akwai wani babban zakara lokacin da suke cin farfesun sai matar ta ɗauki <laughs> cinye zakara ta yaga mm. <laughs> sai ta ce hmm allah sarki abin mamaki ɗazin nan da rana zakara ya sare na kafa mm. <laughs> ka gane mai gida ne sai kaji a ciki akwai wani babban zakara mm. to sai da har aka gama gyaran shi an yi farfesu matar da ta ɗauki cinya ta yaga sai ta ce um Allah sarki abin mamaki ɗazu da rana zakara ya sare ni a kafa <laughs> sai mijin ya ce mata to ai ke ma gashi na yanzu kina ramawa sai ta mm. ce kai ni fa ba santi nake yi ba <laughs> ai santi ai ah. santi sai su albasu <laughs> me kace ne a kai ne albasu kace albasu da me kuma saboda saboda saboda masu magana albasa ba a kai kace dai albasu ni na faɗa albasu amma eh. ai wasu ne suka kawo wata magana ni dai ban san cewa wata barin barin faɗa muke da haka a ka san mamakin da nake zan iya tuna santun kowa banda naka mm. saboda ba na yi ne shi yasa ba za ki iya tuna ba Allah kuwa da ina yi da zaki tuna ke din ina ma maryam dauda tana ɗakin nan ko ibrahim jarmai a to ne watakila dai akwai wanda kike karewa dai ba kya zuwa da. a na ji dai sahaba yana koyawa jamila da ake waina <laughs> <laughs> yana cewa eh shi da ya san ana hadawa da menene menene amma bai san waina ana hada ta da albasa ba yawa she kin dauko magana kin dauko magana gaskiya kile <laughs> da aka ci waina da miyar taushe yawa waina aka kawo aka ci da miyar taushe kuma aka sa albasa a cikin wainar to da sahabu ya ci masa ya ci masa ya ci masa shine sai jamila ma ta ci ta sai take tambaya sa wai menene wannan kaman baki baki a ciki din nan ne ga sai ce mata albasa ci eh na je na ta shi dai a kosai ya san ana sa albasa amma a waina eh ba mm. ba a sawa a masa to kuma da ya ji lokacin suna maganan ne muna zaune akan tebur shine sai muka fara zolens muna ce sunan wata unguwa a kano wai albasu <laughs> ni kuma na aza kai ma na ka tauna da albasa ka ji zam zam zam shine ka ce sunan wani gari albasu <laughs> ba ya haka ba eh santa ai sai da ka abinci ya daɗi gaskiya haka mm. masu sauraro damu da sa'aya saboda mun cinye lokacin sai makon gobe da allah ubangiji ya nuna mana Lord. come on, baby. don't give me your love. dalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. jiya juma'a sakataren tsaron amurka ash ya ce sojojin amurka sun kashe abdulrahman mustapha al ministan kudin kungiyar isis wanda kuma shi ne yake kula da harkokin kasashen waje na kungiyar. Mr. Ash Carter ya ce sannan a hankali suna kawar da wakilan majalisar ministocin ISIS. Shugabar kasar Kosovo Atifete Jagjaga ta ce kasarta ta ƙara zage dantse a yunkurin kama 'yan kasar waɗanda suka zama mayakan kasar waje da kungiyar ISIS a Syria ko kuma Iraq. Shugabar ta yi wannan furucin ne. a lokacin da ta kawo ziyara sashen Albania nan muryar Amurka. A can ƙasar Belgium kuma lauyoyin gwamnatin ƙasar sun ce yanzu haka ana tsare da mutane uku a sakamakon sumaman ayyukan daƙil ta'addanci da aka gudanar a birnin Brussels. Hukumomi sun ce an kai sumaman ne a saboda kama wani bafaranshe da aka yi a birnin Paris ƙasar Faransa a ranar Alhamis. ana tsammanin cewa shi wannan bafarancin da aka kama yana ƙulla ƙarƙashiyar kai sabon hari haka kuma ofishin lauyan gwamnatin belgium ɗin ya ce masu bincike sun yi amfani da gwaje-gwajen ƙwayayen halitta na gado da ake cewa dna Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin, kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.